Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta sanar da rufe manyan kasuwanni da ake sayar da dabbobi masu ci mako-mako da ke faɗin jihar. Haka zalika gwamnatin jihar Niger ta ce masu sana'ar kabu-kabu za su iya yi ne daga karfe shida na safiya zuwa karfe shida na yamma a dukkanin faɗin jihar Niger. Kuma ta ce ta ɗauki wannan mataki ne. wanda zai fara aiki daga ranar Laraban nan domin shawo kan matsalar 'yan bindiga da suka addabi jihar Niger. Kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya fito da waɗansu sabbin matakan tsaro muna ganin wannan zai ƙara ba da mimi zaman lafiya da muke gani kuma ya addabi waɗannan 'yan ta'adda da suka ƙadar ma Niger da kuma sauran jihohi da ke kusa da Niger. A mai girma gauna ya ba da umarnin cewa duk kasuwanni masu sai da dabbobi yanzu ga weekly market an kashe su. an suspendin nasu duka a cikin Niger. Uh, na biyu ya ce kuma duk wata dabba da aka ɗauko cikin mota daga waɗansu jihohi za su shigo Niger sai mun tabbata cewa motan kowace saniya tana da waybill na uku shine duk inda ake sai da mai a jarka ko galo a cikin inda ake sai da filin station ko wajen filin station an kashe trucks ko kuma motoci masu kwasan itace yanzu a su makarin kansu aikace-aikace su an dakatar tukun da zuwa ɗan lokaci Ah, sannan daga ƙarshe ah, masu suka yanzu a faɗin jihar Niger duk wani mai mashin za a bar shi hau mashin ya yi jigila daga karfe shida na safe zuwa karfe shida na maranci. To Malam Jibril Muhammad mazauni ne a ƙaramar hukumar Shiroro da ta sha fama da matsalar 'yan bindigar. Ya ce sun yi maraba da wannan mataki na gwamnatin jihar Niger. E matuƙa zai taimaka saboda su bandit ai sukan tara dabbobi ne iyaka a ɗauko a kawo kasuwa in aka kawo kasuwa su a maida musu da kuɗi mutanen gari suke ɗaukan kayan su kai kasuwa sannan sai su dama bandit da kayan. To in wannan matakin da gwamnati su ɗauka muna da kyakkyawan fatan zai haifar da alkhairi insha Allah. A yanzu dai jihar Niger ta bi sahun jihohin Zamfara da Kaduna wajen ɗaukar irin wannan mataki da ake cike da fatar ganin zai yi tasiri wajen shawo kan matsalar 'yan bindigar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina, daga Mina a Najeriya.